Sunana Alfa Ture Dan Ladi. Gaskiya ina son koya sana'a domin na gama NC e din na ba aikin yi shine ina son koya wannan sana Ina son gwamnatin Taraba taimaka ma youth. Da farko dai sunana Abdulmudallib Usman. Ina son na koyi sana'a don na biya bukata na biya iyayena bukatan su. Wasu kenan daga cikin matasa dubu biyar da aka ɗiba a jihar Taraba a karo na biyu a ƙarƙashin shirin tallafin raran man fetur na shofi a wani yunkuri da gwamnatin jihar ta ce tana yi yi ne don ma kawo ƙarshen amfani da matasa wajen tada rikici da jihar ke fama da shi cikin watannin nan shi dai mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar ya ce gwamnatin jihar za ta ci gaba da kirkiro da shirye-shiryen da za su taimaka wajen hana zaman kashe wando mutane an amfana da shi sosai muka ga ya dace kuma mu sake yin na biyu don a gaskiya yaran mu samu abin yi matasanmu da mata don muna kokarin mu ga cewar 'yan siyasa ba su yi amfani da wannan matasa ba don su je su dinga jiwa mutane to kaga in yaro yau ya samu sana'a muka koya masa sana'a kuma muka ba shi abin da zai sarrafa wannan sana'a da shi shi ma zai sake ɗiban wasu ya koya. To ko shin ma a wani fannoni ne za a horar da waɗannan matasa? Wani rabu Abdulhadi Haruna Lau shine ma kwamishinan harkokin matasa da kuma walwalan jama'a na jihar Taraban. Yanzu haka mu ministry na youth kawai dubu bakwai da kusan ɗari biyu da wani abu har yanzu kuma yara suna kan dawo da form sannan eh, ministry of women affairs dubu ɗaya da ɗari biyar to ga yaran naftin ɗari da saba'in wadda za su je su zama engineers ga yaran oron ɗari da saba'in wadda za su je su zama on the grand pipeline maritime training wadda at least kowane yaro a training ɗaya ana kashe mishi kusan 2.3 million for the whole one year so insha Allah in yi haka kaga yanzu mun ɗebi yara kusan dubu goma da farko mun yi dubu goma yanzu mun ɗebi dubu goma akalla a kashi dubu goma nan a samu dubu shida ma a ce sun yi abin kansu alhamdulillah mun gode Allah kuma muna fata Allah zai taimake mu da kuma mu mu mu mu mu mu yi nasara su gama wannan training lafiya su samu empowerment lafiya. sau tare da yakan amfani da matasa a matsayin 'yan bangan siyasa da kuma da zaune tsaye to koma mai shugabannin matasa a jihar ke yi na yaƙi da wannan ɗabi'a comrade emmanuel jud shine shugaban majalisar matasa reshen jihar taraban duka ya kirkiro wayannan abubuwa ne domin ya tabbatar da cewa matasa su samu abin yi mu kuma matasan jihar taraba mun yi imani da Allah cewa irin wannan mutum shine mutumi da muke bukata domin a ci gaba da tafiya yanzu matasanmu sun fita harkan tashin hankali matasanmu sun fita harkan sace-sace matasanmu sun yarda cewa muna da gwamnati wadda take dauke da matasa a zuciya sannan matasa kuma suna niya kuma mun dauki mun kudirin cewa za mu goyi bayan wannan gwamnati mu bata goyon baya yadda ta kamata abinda muke roko ga ubangiji shine ya ba shi kada shi gwamnan taraba karfi da kuma daɗa masa hikima yadda zai tafiya da matasa a yadda ya dace. Fata dai shine Allah sa kulliya ta biya kuɗin sabulu ko a samu a rage 'yan ɗaukan amarya da kuma 'yan jagaliya. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.